ذهبنا فوزان الفوزان حفظه الله قوله في مثل المشرك والمعطل من الغابة بيت الغني رسول سونان بابين وصلهم في مثل المشرك والمعطل ترجمان كان تأيما تشاركي shi yasa kaga mutum ba zai zo ce sai ina karatun nauriya a ce Allah ya gafarta mana ina za ka tashi ice أين الذي قد قال في ملك عزيز من لفت في ناقضت ذا سلطة بعد ما جريت أشياء أين ذاك تاشي تاشي فصل في مثل المشرك والمعبد yau da dama ba a san fa'idan tarjaman ba sunan babi أراد الشيخ رحمه الله أن يضرب مثلا يكاو مثالي للمؤطل أولا المعطل يقول لله معطل ينفئ وألا ليس لك سمع ولا بصر ولا كلام ولا وجه ولا إرادة ولا أنت داخل العالم باكا تكين حالتا ولا خارج العالم هكا غي أكتن نقص الله إذا هذا الرب أصبح معلوما wannan أبنجي أنت أنت أنت an daga ta wannan filosofa ya fayalzamu ala mazhabihi al-adam saboda haka nan nan ya zama babu Allah a mazhabarsa bal intaha lil mustahil ya tsare abun bautan sa mustahil amma al-mushriku amma kaga mushriki fa mithluhu kamathali alladhi aqarra bi wujudi مثال صا مثال وندي تبت الدسابور الله مشركي وأقر له بالأسماء يا تبت ودع الله صوما ينسى والصفات ولكن اتخذ مع الله شركا سيدي يا أوكي أبو كنتاري يا تاريد الله يبلغونه هوائج خلقه سوني سكي كيوا الله بكاته حليت عليه سبوا دقير ما أي أن المشركة كان أنا قد الله شر شر سبكي نمله بيبا من المعطي لأنه أقر بالله وانسان يا قولي يا تنبتد مستهيل وبأسمائه وصفاته wa abada gairahu ma'ahu sai dai dai tashi sai bautar wani Allah tare da Allah ci gaba da yana bautan dogari yana bautan mai gadi shi ne kadai zai iya kisar da shi wajen Allah kaga ya bar bautan Allah shi kana wannan ita ce tarjiman babin kenan abin da ke nunawa duk ma abin da za karanta na baitoci wannan magana ake maimaitawa kauluhu اسما waras لا حقيقة تحته Dia pun gani. Kuni gani. ka. Isman warasman la haqiqata tahtahu sya'anul muluki ajallu min dasyani تراكا بيدعوكي يعني وانا بيتي ايتي هذا كلهم مذهب المواطرين تعي وانا ذكا انك دوبا شيني طريقا في حق الله تعالى فهو رحمه الله جمع كل قول المعطلة دوني مكان انا معطلة يا تعالوشي كل سوح انا متنوعة ba mu'attala iri ɗaya ne ba wani ta'aqilancin sa ya fi na wani to sai ijero hawan hawan sa cikin kima da yan ka kaɗan al-mu'attala fi hadhihi al-abayat wal mu'attalatu su wa'annan mu'attala masu kore sunaye da siffofin Allah asna kama marra laka فمنهم المؤطلة mahdatu akwai masu korewa an sa mafaɗayan wani suna na Allah da wani siffa na Allah Allah zai na wuce da rabbi wanda sun koma asalin gidan mushirikar cima, sun koma ariston zallar har ma sun tsallake ariston sun koma ibn sina wa min mu minhum mu'attalatul asma'i mutazila wasifati a jihama kenan wamin hun mu'atta na tun ibadati akwai wanda bauta ce ba su yadda ba allabi na haɗalullaha an kifara da shi duk ibadati wanda suka korewa allah ka ita shi da bauta ƙauluhu afa ya tsawi haza wa haza inda kuma yanzu na gani ko ban gani ba wa isa ji wa kadista waita a ah, ba shi akwai ya sauyi kusa da ƙarshe sittin baiti na ƙarshen akwai ya sauyi haza wa haza inda kuma wallahi masu tawaya ladal insa a fi da shi ne yake ma'ana wannan haza المشرك mushiriki misalin mushiriki أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية هذا هو الذي تثبت الربوبية بدامة بغداد أبو أما المعقل شيك معطل فإنه جحد توحيد الربوبية ربوبية ما يعني أساسا كلي كلي سكتي الله بايا أيكي الله بايا أيكي أما إنا جمع بقولي توحيد الربوبية توحيد الألوهية في والخلل عند المشرك نكفى أو المشرك أنه يقول ما أكو ما تصل إلى الله تعالى ما يدجر أيك إلى الله ma na silu to duk dai tafiya ne nunun tawo ma na silu ila Allah ta'ala illa bil wasata sai da jagora sai da kama kafa aw istifa'a fashabbaha Allah bi muluki dunya sai ya kamanta Allah da sarakunan duniya shi mushriki kenan فالمؤتلو كاغانا مؤتلو دي فوري غبا كي تنون كمالا نالا أشد دلالة من المشركين سيدي أمان غبا كي تنسو ونين الله سكي بوتكا قوله إن المؤتل بالأدعوة قائم Kaya ang doon natin ikaw lang ganito. إن المعطل إن المعطل بالأداوة قائم يعني قائم بالأداوة في قالب فيه دسولا إن شاء الله إذا الله ان أقل أنت كينا كما كان كان in kafa daga kayan kuskure da sunan tsarkakewa nan kuma wani tsarkakewa kore Allah ya ji ba daya المشركون أخف من المعطلة ضلالا مشركي سنك صوت إمقتا daga mu'attalai wa in kana al-kullu min shi'ati shaytan dukkan da dukkan su جرى بالتنزيه معطل يازك كثيرة حتى وصف الله بالعدم ونفع عنه الأسماء يقول مثلا والصفات في كلام التأشي بفكان معطلين نبا ومي معطلين نبا واي معطلين وكاشي ونشين معطلين عندك المؤطل جلى بالتنزيه حتى وصف الله بالعدل ونفى عنه الأسماء والصفات ويزعم أن هذا تنزيه لله تعالى كما إلى الأوقع هكا نمدعي يا ترك شيء الله وهذا زعم باطل لأن أسماء المخلوقين وصفاتهم تليق به سونا يوم halittu da siffofin halittu sunaye ne siffofi ne da suka dace da halittu to amma kaga sunayen mahalicci siffofin mahalicci wasu sunaye ne wasu siffofin da suka dace da mahalicci فهي amma a وأما أسماء talikobi to shi kenan sai a dawo ولي ƙarfin gwiwa kila dai bana in an dage akwai ba sauran littafi ko ya ƙare, nuni ya ta ƙare ba ya kwana a tashi jizu sai hudu ana bantara amma ba kila mutum ba zai ga ƙarshen ba hmm. gashi gashi kamar zai gani